muna godiya wa Allah mai kowa mai komai da ya bamu cikin masu lafiya a yau ranar alhamis wanda hakan ya daidai da 25 ga watan zulhajji hijiran fiyayyen halitta daga makar ruwa madina da shekara 1440 hakan ya daidai da 13 ga watan bakwai miladiya 2023 wadda muke karatu cikin wannan littafi na كيف تتألم البحث والتكريج خلال arba'in أياما نا الشيخ الأب الحسين علي بن محمد wadda wannan shi zai zama darasin mu na 22 a cikin wannan littafi da muka fara daga farko zuwa nan inda muka tsaya muna roƙon Allah ya bamu ikon faɗan daidai da aiki da daidai yau za mu tashi kan babi da malai kawo at-tamyiz abin da yake da alaƙa da magana akan tufatul ashraf bi ma'rifatil atraf na imam mizzi wadda littafi ne babba wanda yake da alaka da abubuwan da ya shafi musulunci da abubuwan da ke da alaƙa da hadisi da sauransu mala ya ce azkur misalan min tufatul ashraf ma a ta'aliki alaihi ya ce zan kawo ma maganganun da yake cikin tufatul ashraf da kuma ta'alikin da wadda ni ne ta'alikin da shi malam ya yi da kansa akan wannan littafin ya ce hunaka misalin? ya ce akwai wasu misalai da za a baka a cikin wannan littafin hunaka ana nufin cewa eh, a cikin wancan littafin ba a nan ba wani littafin cikin za a ɗauko ma wani magana a ciki ya kawo a cikin rakami da ya yi na mai namba na dalin da ta'un da sinun da kafin, dalin yana nufin abu dawud sai kuma ta'un yana nufin eh, imamu turmuzi da ya sa sinun kuma yana nufin comi imamun da sa'i cikin littafinsa al'amalul yomi wallaila Kafin kuma yana maganin ibn majid al-kaswini ya ce ana nabi su salama kana idza kharaja min al-kala qala ghufranak manzan Allah ya kasance in ya fito daga bayan gida yakan ce ya gufrana hadisin na Aisha wa ana amru bin Muhammad an-Naqid yace hadisin ya zo ta hanyar me qala ala an amru bin annahu qala an amru bin Muhammad an-Naqid annahu qala an Hisham bin Qasim fi at-tahara am Muhammad bin Isma'il an Malik bin Isma'il kilahuma an Isra'il bin Yunus bin Abi Isaq as-Sabi أنه قال أن يوسف بن أبي بردة أنه قال عن أبيه أبو بردة بن أبي yace qalat yace qala sai ya faɗi hadisi yace hasanun imamu tirmidhi yace hasanun gharib wannan hadisi hasan ne gharib imamu nasa'i cikin amal yawmul layla kuma ya kawo shi ta hanyar ahmad bin nasr an-naisaburi a cikin kitabut tahara namban hadisi mai namba ta goma a sufuli na farko yace daga abubakar bin abi shebat al-kufi kilahuma an yahya bin abi buqair an isra'il bin yunus ya kawo ta hanyar abubakar bin abi sheba da kuma wani hanya kuma ya haibi abi ya haibi bukai da kuma Isra'il bin Yunus bin Abi Ishaq as-Sabi'i yace wa ilaika tariqatun ma'a ma'a mulahadat yace barin baka wani hanyar da yake a kawo masu kuma da mulahaza da abinda malamai suka yi Ya ce na farko Malik bin Isma'il Isra'il bin Yunus bin Abi Ishaq sabii Yusuf bin Abi Burda bin Abi Musa daga Aisha idan Allah ya tabbata a gare shi haka ya zo cikin wannan hadisin cikin amalul yawmi wal layla na imamun nasa'i ta hanyar yahya bin abi qasir shi kuma da zaimi eh, shi kuma zada abu abu husayn salma bin eh, abu eh, al-husayn bin salma an ali an ali bin majah husayn bin salma shi kuma ya karo ne ya kawo karin ziyada cikin sunan na ibn majah daga abu hatim abu hatim ar-razi daga abu hassan an-nahdi shi kuma daga mulahazat na gaba kuma mi malace naju an al-hafiz al-mizzi ينقل كلام إمام الترمذي أقبل الكبر فتتعلم من ذلك جميع الأقوال العلماء yace to ka duba ga shi shi mizi ya nakalto ko maganan turmizi ne ya dauko ya amfani da shi wajen hadisin sai ya dauko maganganun da yake da alaka da sauran maganganun malamai duka yin shiru akan su ce kuma ba yace aqulu al-aqwal al-ulama an taqlidin bitu bitu batan al-masadir al-asliya in ka koma asalin abin da yake ciki mala ce iktasarahu al-hafiz al-mizzi min qawli tirmidhi aqbal kabar kawai ya hakura kawai me bai kawo maganan kowa ba ya mai tsaya akan maganan tirmidhi kadai da yace hasanun gharib fa ata bi hukum eh, bi hukum tirmidhi ma taqayyid wa ta'kid ma taqdim wa ta'kid sai kawo maganan tirmidhi kadai da taqdimi da ta'kidi kawai iya abinda imam tirmidhi ya faɗa kai qawlu abul husayn bin salma akabar ruwayat ibn majah a cikin ruwayan ibn majah kuma al-husayn bin salma shi sunansa ali bin ibrahim bin salma bin bahar al-qattani abul husain al-kazwini dan garin su ibn majah ne ibn majah ya kawo masa a cikin littafin sali abi abdullahi muhammad bin yazid bin majah al-kazwini wa lahu min ziyadatihi an jami an jami'i ya kawo qaraqaran abubuwan da yake cikin hadisin wa qala abul husain bin salma yace akbarna abu hatim قال حدثنا أبو غسان Isra'il bin Yunus bin بن يونس بن أبي إساق السبعية نهو إرنسا yace hadhihi min ziyadati abul husayn ali bin ibrahim bin salmat al-kazwini wanda ya bar duniya hijira shekara na 345 wa aisha kuma yayi rayuwa shekara 91 a rayuwarsa a wannan duniya ali bin majah daga wanda ya rawaito ibn majah ya rawaito masa wa qad takarrara lahu ziyadatun ala ibn majah riwayat rattabahu ala asharat mawaqi ibn majah ya kawo shi ta hanyoyi guda goma wanda ya sa shi tartibi daban-daban na farko misali imam an-nasa'i da ya kawo ta hanyar eh, abu dawud ma ya rawaito daga aisha nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min an al-ra'id ala gufrana manzo Allah ya kasance ya fito daga bayan gida yace a ra'id biyan bayan gari yakan ce gufrana a wani ruwaya kuma yace gufrana eh, idza anta kharaja lafdhu ka min ziyadatin fatustahabu ala gufr akan ce mai gufr gafara gufra kawai ana a wani ruwaya kuma ij'alu nasbu aynayka lafzan ذات اللون الأحمر فهو أسرع من الحصول على التنبيه فتستجيل باللون الأحمر غفران سكتشي غفران ذاك يفعل هكا وإذا خرج من القائد قال غفران يا فدونا حديث دي هكا أشكي يا كاو cikin kitabu tahara da gurgurin sabanin da yake ciki sannan mulahaza na ga malik ya hadisin a cikin tubatul ashraf yace satajidu al hafiz middi ya azilu ila amali yawmi wal yawma lin nisa'i sai ga cewa me ya ce kawai iya a cikin littafin sa amalul yawmi wal ne imamu nasa'i ya kawo shi kuma ya kawo shi cikin littafin sa al mujtaba wadda kamar yadda ya zo cikin mujmal fawaris mun kuta sadiha ala sunan eh, nasa'i ya kawo shi a ciki wa amal wal layla laysa fihi bi khilafi tubatul ashraf faqad ashmalahu ala kutubus min musannafat ashabu sannan ya kawo abubuwa da yawa da ke da alaka da littafan kutubu sita da abubuwan da ke da alaƙa da shi da sauransu shi cikin tubatul ashraf sannan kuma shi da hadisin na Aisha ya kawo daga an ummul na radiyallahu anha qalat fi zikri inda inda al-khuruj fi zikri inda al min al-qala ya bude babu yace masa a fitan bayan gida an mutun zai fita bayan gida ga abinda manzon Allah ya faɗa shine gufranaka abinda ya wuce a gaba a baya din ma rasmil ra'idi wa dhakara al-malahadat wal hukm ala ar-rijal ya kawo kuma malahaza da ke da alaka da mutum يتي سبق أن كرج هذا الحديث من الكتب الستة ولأئمة بمشيئة الله سنخرجه من الشام من الشام يتي ذا مشي شي دي فتو يكن شيء غفرانك في مجل البحث بعد أن اكتاره الكتب المسانيد في كل علوم البحث علوم الحديث أو الكتب المناظرة وجدناه حديث فيه وكذلك كتب التقاليد التي سبقه ثم عليك ناجة وأرسله إلى على القراء على القرائي على القائد هكذا to za mu ji kuma mai malamai suka faɗa game da takarijin hadisin wani hanyoyi da abubuwan da yake da alaƙa da shi malai ce wa ƙa'a fi kasirin min al-asani annar ruwayatu sama'ahu abu burdata an aisha sama'i abu burdata an aisha malamai sun yi maganganu cewa shin abi burdata bin abi musa shin ya ji daga nana aisha ko bai ji ba ma an yi maganganu a ƙarƙashin wannan malai ce wa hadha yanbaghi ghalibun min al-bahsi an as-sama'i abi burdata amin aisha fiha amma da yawa wasu sun ce eh tabbas ya ji daga wajen nan aisha wasu kuma sun ce bai ji ba malai ce madarul kabaru ala isra'il bin yunus amma dai hadisin yake ya kawo dai ne akan isra'il bin yunus bin abi isa kasabi yake kawo yake karewa zuwa abi burda bin abi musa ce haddasanni aisha Ya ce yana na aisha ta gaya wa ila wa ilayhi isharatun turmudi bi qawlihi la na'rifu illa min hadis isra'il an yusuf bin abi burda yace saboda haka ne isra'il eh, imam turmudi yace me ba mu san wannan hadisin ta kowane hanya ba sai ta hanyar me isra'il bin yunus daga yusuf bin Abiburdata bin abi musa ya ce haka kuma mutaba'a ya zo mutaba'a tamma daga hisham bin qasim daga malik bin isma'il daga yahya bin bukair wa abu gassan an-nahdi wa ubaydullah bin musa fi riwayat an isra'il bin yunus a cikin riwayat isra'il bin yunus an samu mutaba'a kenan sannan kuma akwai uluwi da nuzuli a cikin isnadinsa nace fal isnadu imam fal isnadu ahmad imam ahmad isnadi imam ahmad a'ala min isnadi abi dawud imam ahmad ruwayarsa akwai uluwi abu dawud kuma ruwayarsa akwai nuzuli ne malace wa lidhalika ruwayatu an hisham bila rawa an hisham bila wasita saboda haka ne shi ya rawaito tare da wajen hisham ne kawai ne babu wasita tsakaninsa da wani wa aidan isnadul bukhari a'ala min at-tirmidhi sannan kuma haka ma imam at-tirmidhi ya imam al-bukhari ya rawaito shi da uluwi sama da imamu turmuzi saboda mai imamu turmuzi ai ɗalibin imamu bukhari ne ma yana da littafi ma musamman da aka rubuta su alatin turmuzi an imamu bukhari bada cewa karwa ka'ar a ahmad wa abi dawuda wa nasa'i wa bin majata lafzin al-ra'id ya zo da cewa mai lafzin bayan gari wa fi turmuzi al-kala shi kuma lafzin turmuzi ya ce in an mutum ya dan keɓance واللفظ الاول افضل لورود في كتب الله في كتاب الله اما روايه شيء الغائب شيء يفي سبب inda ya zo a cikin qur'ani a cikin suratul nisa'i da kuma suratul ma'ida wa hu kitabaini ila qada'il hawa'ij wa waqa'a lafzun nisa'i ma kharaja rasul sallallahu alaihi wasallam min al gaid illa qala ghufranak yace manzo Allah bai taba fitowa daga bayan gida ba sai yace me ka bi khilafil lafz al akhar kuma bayan wani lafzi daban yace annabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al ga'id qala ghufranak yakan fada ka fara'aitu riwayat an-nasa'i tufidu al-hasr riwayat an-nasa'i tana tabbatar da me makura akai أي وهذا مناظرا أن يكون واجب بكلا أي رواية الآخر فلا تتناقض الواجب وعليه أكثر من وهو أرسال في اتباع والله أعلم يتي كما شيني أبن ديكي بدي ودي يكي تبيع أكي مالتي فقد توافرت تبويبات الإمام الترمذي والنسائي والدارمي بترجمة باب ما يقول إذا خرج من الكلام to imamu turmuzi da imamu nasa'i da darimi sun yi babu buka a cikin littafin su ciwo mi manzo Allah ya sun ya ce mi babu ma ya kulu idan ka al-kala babi mi ga wanda in mutum me zai mai mutum zai faɗa in zai in fito daga bayan gida haka ibn kuzaima ma yayi wannan babi a cikin littafin sai ce babul qawli indal khuruj min al mutawaddi shi kuma yace me babi wanda mutum abinda zai faɗa in ya fito daga wajen da ake mi yin alola alola yana nufin da bayan gidan ne sannan nasa'i ya kawo shi da tarjaman da isnadi da abu dawuda bi hasbi min al-kutub as sita wa isnad al-bayhaqi fi ad-da'awat bi hasbi isnadin nuzul so shi ya kawo shi da isnadi wanda yake da nuzuli shi ibn imam al-bayhaqi abu dawud kuma ya kawo shi da uluwi kuma bayan shi bayhaqi da yazo bayan su imam abu dawud ya kawo shi cikin rakamin hadisi na 30 inda yake cewa qala haddathana amr bin muhammad an-naqid qala haddathana hisham bin qasim قال حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي ساق السبيعي أنه قال أن يوسف بن أبي بردة أنه قال عن أبيه أبي بردة بن أبي موسى قال حدثتني عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك yake cewa mana Aisha ta ce min in manzo Allah ya fitar gaban gida kan ce ghufranaka amma a haka mutum zai ga cewa babu illa komai a isnadin amma akwai abin da malamai sai sa suke kawo wannan ya kawo wannan takariri malai cewa amal isnadun nazil isnadin da ake da nuzuli kuma qala imam al-baihaqi imam al-baihaqi ya ce cikin littafin sa ad-da'awatu al-kabir raqam al-hadith raqamina hadisi na mai namba Hamsin da shida, yake cewa qala akhbarna abu abdullahi al-hafiz wa abu bakar ahmad bin harsan abu abdullahi al-hafiz yana nufin cewa imam eh, yana nufin cewa imam al-hakim ne saburi wa abu bakar ne ahmad bin husayn al-qadi qala haddathana abu al-has abu al-abbas muhammad bin yaqub قال حدثنا محمد بن خالد بن خالد بن خيلاء قال حدثنا احمد بن خالد الوهبي قال حدثنا إسرائيل بن يونس أنه قال أن يوسف أن أبي بردة قال حدثني أبي قال سمعت عائشة ونهنا تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وإذا تخرج من الغد يقول غفرانك كان عائشة تكي من ذن الله يا كسنce in zai fita a bayan gida yakan ce غفرانك yakan faɗi wannan magana a ciki wa ilayka qutu'atin albahsi alijma malaci sannan kuma ga abin da ya rage na ijma'in da aka yi da sauran abin da shi yake da alaka da wannan malaci al'awal na farko ne sharfi sahabati yi ruwa ruwatu min sahaba saboda girman sahabi shi abu burda sahabin manzan Allah ne to za a karbi ruwayarsa saboda ne alaƙansa girmansa da sa na sahabin manzan da a karba wa kullu ma nazala tabaqatun intashara al asanid wa kasratu fa aktsaruha fil ra'id fi tabaqat mashayiki mashayikh ashab kutub al sitta asani qillatu al jahalati mabadda gurgurin karkani kashin cikin littattafan kutubu sita majority ba a samu wasu matsaloli da yawa ba ko kuma bayan wanda suka zo bayan su da abubuwan da yake da alaka da shi sannan ma da ce ma'rifatul ruwatu annabi sallama hum ashabu aw tabi'in shin ya ake gane cewa masu wanda suka rawaito sahabbai daga manzo Allah a suka rawaito maganganun daga manzo Allah shine sahabbai ne ko kuma tabi'ai aka ga sahabbai ake magana kai malai ce fa idza kana tabi hakamna ala al-kabru bi irsalin lil bahs fil awwal ar-rijal yace to ummun ce sahabin tabi'i ne sai mu ce eh to shi ya yi irsali ne kawai ya ce manzan Allah ya faɗa kuma bayan ba shi ba sahabi bane bikilafi na haitu haitu isnadu min jihati ashabil kutub fa in hasna fi rawi wa haqamna alayhi bil jahala fanasjidu eh, fanasjidu lahu mutaba'atu saniya wa salisa sai ce to in mun samu kuma an samu cewa akwai illa cikin ruwaya na farko da shi wanda ya rawaito da sauransu yace to sai mu tabbatar masa da mutaba'a na biyu da na uku akai na biyu kuma shine ne min jihatir rawi al'ala kasirin ma naqala ma ma na ala ala alal madi ala al-madar alaiha sira'an bi khilafi turfil eh, as-sanad an-nazil yace to sai muga cewa ai majority ruwayan da yazo sai muga cewa eh madar inda yake kawo yana tafiya akan sanadi ne wanda yake nazili kuma bayan sanadi wanda yake ulu yace in kana madaniyuna alaihi da'if hakamnahu alaihi bid-da'if yace in ya kasance madaniyun ne duka madaruha alaihi du'af in ya kasance duk hanyoyin da ifai ne wanda suka rawaito sai mu ce eh, to hadisin za mu hukunci da da'ifi ne in kuma ba haka ba ce to za mu hukunci da inda yake wa hunaka darajatun ruwatu sunan abi dawud fi hadha al-bas aisha ta ma'lumun sahabati lakin al-ma'ruf an-nasb ruwatu anhu amma dai nan aisha shi an sani cewa ita sahabiya ce ba matsalar komai a to amma wanda suka rawaito wajen ta majority an san su ne wa huwa abu burdata na ba su anhu bi tahdhibul kamal sai mu ce to abu burda waye ne shi sai mu je ta tahdhibul kamal mu ga shi shi cikin malaman da ya koyi karatu wajen akwai Aisha ko kuma babu sai mu duba qismun nisa sai mu duba wajen sunan naken mata ba fa najidu Aisha ba fa najidu Aisha radiyallahu anha abin abinta Abubakar as-Siddiq ummul mu'minin sai mu samu ina na Aisha ga ta a cikin ta tahdhibul kamal sunanta kuma ita uwar mumune ne kuma shin me sai mu samu Abu Burda bin Abi Musa al-Ash'ari سيم سيمسام أبو بردة بن أبي موسى ومن رواية عنها أبو بردة بن أبي موسى يمسام إيه ودسكر ويتو حديثا أقول أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ثم نبحث عن أبي بردة في تقريب التهذيب سيمو تشيتو أبو بردة بن أبي موسى كما بعد سيم جي تقريب التهذيب مغايا ميسونا في قسم الكنى cikin inda ake kunna yace ar-rijal fa najidu fa najidu tara eh, tartidu fi تردد في اسمه قيل إنه عامر an kai kawo game da sunansa wasu sun ce sunansa alim wasu ce haris sai aka sa masa mai siƙatu minas as-salasa siqa ne shi yana cikin tabaka da uku sun mana ba su an yusuf bin abi burda sai mu duba cewa to yusuf kuma dan gidan abi burdan kuma waye sunansa sai mu je ta qarib fa najidu maqbulun min as-sadis sai mu samu an ce eh ana iya karban maganar sa amma cikin yana tabaka na na shida wa qannasa al-hafiz min al-taqrib fi maqaddimat eh, taqrib shi mai martabata sadisa alama laisa lahu min alhadis illa qalil yayi me yace a tabaka na shida to za a samu wanda ba su da hadisai ne sai yan kadan a ciki walan yasbut bihi ma yatruku hadisu min ajali amma saboda haka ba za a bar hadisan su ba saboda wannan abin da yake ciki wa ilayhi isharatun bi lafzil maqbul sai a ce maqbul ne haisu yutaba'a wa illa falayyin hadis in kuma baka ba hadisin salayyin لكن في مثال هذا الرواة يلزم البحث عليه بشيء من التواصي لأننا حكمناه عليه من التقريب الداء في الكبر سيمو تشيتو سبب أن يهكونش ما أتكين تقريب أن يهكونش حديث ضعيف ني سبب أقوي مدرورين دي كتكي فإذا بحثنا عنه بالتهذيب التهذيب وميزان الاعتدال فنسجد فنجد وساقه الأجلي وذكره ابن بان في السكال يمو سامو إيتو إمام الإجلي إمام الأجلي إجلي ياتي سقاني هكا كما ابن هبان ياتي سقاني to sai mu samu haka wanda yake da alaka da shi da sauransu sai mu duba Isra'il bin Yunus wa Sa'id bin Ma wa Sa'id bin Masruq sai mu ga Isra'il da kuma Sa'id bin Masruq dukkan su wa wasaqahu Zahabi fil Kashif Zahabi ya ce me si'a ne dukkan su wa sahaha al hadisu Ibn Kudaima Ibn Kudaima kuma ya ce hadisan su ingantattu ne da shi da Ibn Hibban da Imam al-Hakim da Saburi wa qala Tirmidhi hasanun gharib amma Tirmidhi ya ce hasanun gharib wa qala Abu Hatim Abu Hatim radhi fika fima eh, kama fi ilal a cikin littafin sa al-ilal hadisi na 93 yace da abin abi hatim dan gidan abu hatim radhi ta asahhu hadisun fi hadha al-bab yani babu du'a inda al min kala yace da inganci abin da ya shafi shiga bayan gida daga bayan gida yace hadisu aisha ne hadisu isra'il an yusuf bin abi burda an abi an aisha yace wannan hadisun shi yafi fi wani inganci a ciki malai cewa hada asahhu muqayyidan bi izini. ما قو ما قواه بما ورد في هذا الباب من أخبار الضعيف فهذا أصحهما yace saboda me wannan hadisin akwai hadisai da suka zo da yawa da suke da alaka ne da fitowa daga bayan gida amma da yawan su basu inganta ba saboda haka yace me hadisin da yafi kowanne inganci shine me wannan hadisin na Aisha akai malai ce huwa min atiba'i tabi'in kuma yana daga cikin tabi'u tabi'in allazina zakara kuma rasul sallallahu alaihi wasallam tadhkiyatun am wanda manzon Allah ya ce lalle su suna cikin wanda suke karni wanda yake kyawawa walan aqif ala ahadun da afagu yace kuma ban samu mutum ɗaya da yace mi da ifi bane akai abubuwan da yake da alaka da shi bal naqala az-zahabi fi tarjamatu malik bin bin al-kabar min al-kayr min az-zawadi huwa min man lan tasbitu adalatuhu yuridu annahu ma nas ahadan ala annahu thiqa yace kuma an tabbatar da cewa ba a samu cewa suna da alaka wani wanda ya faɗi wani magana akan su kona ba amma an tabbatar da adalcinsa yana cikin siƙa da sauran maganganu da malamai suka faɗa kamar da wannan abin ya zo a cikin al'insaf eh, na imamu sama'ani a cikin littafinsa al'ansa wadda wannan maganan ya zo a ciki ya ce faƙar ƙalar zahabi maƙabuli imamu zahabi kuma ya ce ai maƙabul ne shi وفي رواية الصحيحين أن أي عدد كثير من العلماء أن أهلهما نص عليه توثيقه kuma da yawa sun cikin malaman yayin ma sun ce eh an kirga cikin wanda suke sai ne wal jamhuru ala annahu ala anna ma kana min al mashayikh qarrawa anhu jama'atun wa lan ya'ti bima yankiru alayhi annahu hadithun sahih kuma malamai sun ce lalle in dai wani mutum ana da yana da ruwayoyi da suka zo da yawa kuma ba a samu wani wanda ya inkari akan abubuwan da ke cikin nasa ba to shikenan za a ce to hadisin sa ingantacce ne malai cewa alama zakarnahu fa hadar فأقل درجة هذا الرواء هذا الرجل أن يحسن خبره لذته ما لن يقتصر alai sai a ce eto abin da ya fi dai kawai za a iya cewa ya wannan labarin ya zo tabbas cewa ne za a iya cewa hadisinsa hasan ne muddin dai ba a masa wani abin da yake da alaka da shi ba malai ce sun mana basu an isra'il bi da yusuf bin abi burda sai mu duba cewa shi isra'il din ba dan gidan abi dan gidan yusuf malamin yusuf Eh, malamin Isra'il Yusuf bin Abi Burda a cikin tahdhibul kamar. fa najidu Isra'il bin Yunus bin Abi Isaq as-Sabi'i sai mu samu eh Isra'il bin Yunus bin Abi Isaq as-Sabi'i cikin taqrib an ce masa siqatun takallama fi bila hujja amma an yi magana akan sa amma ba tare da hujja ba wannan magana da aka yi mabniun lima lan yusamma fa'iluhu an yi magana amma me ba a ce me aka sa aka faɗa akan sa ba ba a san me ne malamai suka yi maganganu akan sa ba wani magana ne kawai da wani ya faɗa akan abin da bai da alaka malai ce mai wa in kana kad tafarrada da hadha al kamar ko da ya me ya kadaici da wannan labarin an yusuf daga yusuf wasabata anhu min wajahin wa huwa siqatu kuma ya zo a wani hanya ba kuma siqa ne fa awa fa ara qabulu fi hadha mawatin wa atba'a wa wa bihi sai muga cewa eh yana daga cikin abin da za a iya karba nan duk da ya riga ya faɗa da sauran abubuwan da yake ciki ثم نبحث عن هشام بن القاسم في التقريب التهذيب يتسمى دوبا شيء أنتو هشام بن القاسم فاتكين تقريب ده فنجد هشام بن القاسم أن العلماء إسنانهما سيام سامو سوبيني أقوي الهميري صدوق تغير من العاشرة سيأتي أقوي الوندي كي تكين صدوق نيشي أما أنا تكين طبق أنا قوما ابن ماجه يرويتو مس حديثي سيام سامو أقوي كما الليس الليسي هشام بن القاسم الليسي ثقة سبت من التاسعة shi yana cikin ɗabaka na tara rawa anhu jama'a duka sun rawaito kutubu sita duka sun rawaito fa zahiru anna al-muradu sani li anna aba dawuda min jamaa saboda abu dawud yana cikin wanda suke kutubu sita wal awwalu tamyizun bi anna ibn majah tafarrada bihi riwayatu an sai muka ce eh to ai wancan shi kadai na farko ibn majah ne kadai rawaito masa to kaga wannan kuma hadisin ana magana ne cikin abu dawud sai mu ce to wannan nabi ne shine me hisham bin al-qasim al-laisi shine ya rawaito wannan magana a cikin littafin da yake shi malai cewa aidan zakar fi ba'd al-asani abu nadara an kuma faɗa abu abin dara wa hiya kunyatu shi ma alkunyarsa ce cikin taqrib sun ma naba su an amru bin muhammad bin bukhair an sai mu ce to amru bin bukhair bin eh, muhammad an-naqid fa sai fa najidu fi taqrib siqatun hafiz sai a samu an ce siqa ne kuma mahaddaci ne cikin abubuwan da yake ciki wa huwa wa kuma wahima fi ahadith min al-ashara kuma yana cikin ne manya-manyan malamai na dabaka na goma ثم نبعث بترجمة أمر بن محمد باتساع على هذا الحديث أهل ما أهو الذي أو وهما أم في لا أم لا شيء من شيء تو وانا حديث با شين يروي تو كوكما با شيء با فنجد أن الحافظ ابن حجر في التعذيب التعذيب هم قد تعذيب التعذيب يامي يعني ذكر ذكر الحديث الذي وهما فيه وهو أن ابن مسعود سقف آه، سقف سكتهما وقريش آه، وأنساب والأنثار عند استراء الكعبة sai muka cewa eh ga lokacin da ake gina kaba da qurayshawa da mutanen ansar da saura da ke da shi fa tabayyana anna lahu lan yansir lan yunassa ala hadha alhadith sai mu ce eto bai faɗi wani magana akan wannan hadisi wa aidan labahas ala al-ahwa'i nunanzir fi du'afa al-kabir lil uqayli sai mu ce to bari mu duba ad-du'afa na kabir na al-kabir na imam al-uqayli sai mu ga cewa wal kamil libi ibn adi da al-kamil ibn adi wa mizan al-i'tidal na imam az-zahabi fa najidu anna zahabi tarjama fi mizan al-i'tidal wa lan yunassa ala khabaru hadha sai mu ce eh kuma bai faɗi wannan magana ba shi zahabi a cikin wanda suke ake magana wa bi hadha qad sabata al kama inda ahmad wa ghairi sai mu ce eh wannan magana ya tabbata kamar inda zo cikin musnad imam ahmad da kuma sauran wanda ba shi ba musamman mutaba'atun tamma ala isra'il sai mu ce eh mutaba'ar nan ta zama cikakkiya kenan daga isra'il bin usul nazilatan wa aliya da nuzulin da kuma uludun faman ahabban nafi'a والتدبر واسل في ترجمة هذا الأسانيد ومن اقتصار وانتقل إلى خبر آخر فالكتيب سهله وكان على خبر ما لن يكون ثم زاد تفريده بأحد الإسنادين فلا بد من ترجمة الإسناد كاملة سيأتي توفي متك يجي دوبا نينا بقاتا كارك على سي يجي دوبا وأن التفريدين يسامو قال أبن الذي يسامو أشكي ما فائدة الإسناد البيهقي فائدة لكي تكون إسناد البيهقي أنه أتى بمتابعات لأشر li hashim bin qasim sai mu ce to ya zo da mutaba'a na al hashim ibn qasim lakinna isnadu mutaba'atu sabita aw mudaifa shin isnadin tabbatacce ne ko kuma da ibi ne fa najidu fa an ahmad bin khalid bin musa al wahabi fi taqrib fa najidu annahu saduqun min at mu ce eh, an samu gaskiya ne amma yana cikin goma ثم نبعث عن محمد بن خالد بن كليل فتقريب هي مسامو اتشكين تقريب انشمي صدوق من الهادي عشر شي ما دي هكا ني صدوق ني سما سما ني sun ma mu koma gaba da muhammad bin yaqub bin abul abbas sai mu duba cikin siyar alamun nubala li annahu la yubda bi taqrib saboda ba za a sami cikin taqrib saboda baya cikin marwaita hadisi sai mu samu imam al muhaddisina a cikin musnad al athar rahilahu warqatu wa kana muhaddis al asr wa lan yaktarif ahadan fi saduqi wa sihhati sama'i sai mu ce eh, to an samu tabbacin cewa shi ma yaji kuma tabbacin wannan magana haka take suma na ba su an abi abdullahi al hakim sai mu ce to abu abdullahi al hakim din ma dai ya faɗa farko ba بندي دشوشي شيوخ البهجي سمتشي تولا تشكيم على امام امام البهجي محمد بن عبد الله الحافظ صاحب المستدرك وديكي ميلوتا المستدرك ثم نبعث عن ابي عبد الله الهائمي ثم نبعث عن ابي بكر احمد بن حسن القاضي ثم له متابعات قله وهكذا سيم سام هكني كما ابن ديكي تشكي ما ليتشي ففي جوامع الكلم اذا همرناه لو ترد آه، لو لو الترجمه فوضعوا القلم على اللون الاحمر نفس تظهر لك الترجمة مباشرة أو بتلذذها اسم الرواة للشاملة ثم ضبط على أي قناة ترجمة المسلم samu abin da ke da alaka da shi tarjaman da komai da abin da ke da alaka wannan to wannan hake bi haka duk da akwai kangogo kun baya da kuke gani a ciki to haka abubuwan da ke da alaka da inda kai tarjaman hadisi kamun kai amfani da shi ka tabbatar da abin da ke cikin sa haka zaka bi tukunan ka zo magana akan mu tsaya anan abin da ku faɗa da mana lada sai kuma abin da muke kuskure mana roƙon Allah Allah ya gafarta mana in Allah ya kai mu gobe sai mu zo mu tashi daga kan abun da ke da alaka mene amfanin da zaka cire shaz da kuma illa da yake cikin hadisi ta wani hanyoyi zaka bi ka cire shi muna roƙon Allah abin da muka faɗa da dai Allah kamar tare da lara mu su da Allah ya gafarta mana wannan kasa ta kuma roƙon Allah Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali abin da muke muke ne kurakure Allah ka sa mu gyara Allah ka gafarta mu iyayen mu da iyayen iyayen mu Allah ka barta wa malaman mu da malaman malaman mu muna roƙon Allah malaman mu Allah ka dora su akan dare ka ba su ikon bi abin da suke na kuskure Allah ka gyara musu Allah ka gwada musu dare ka ba su ikon bi ya Allah muna roƙon ka mai kowa mai komai ka mana sauki a wannan rayuwa ta mu Allah ka kama hannun shugabannin mu ka dora su akan dare muna roƙon Allah mai kowa mai komai kowa da ke da damuwoyi su Allah ka biya masa wanda ke gudun shari fitina Allah ka daidaita da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh